Taimakon marayu da miskinai shine mafi ala al'ummar Najeriya. a yayin da fitina ke addabar sassa daban-daban na kasar musamman ma yankin arewa maso gabas. shine jigon taron bita na shekara-shekara da kungiyar ahalu sunna ta Najeriya Izala ta gabatar a Abuja. A cikin shirye-shiryen tinkarar azumin Ramadana ƙasa da wata ɗaya nan gaba. Mufakkiran min ayi babin fihi ya jama'a ta malam mufakkiran hal jama'a malamai a taron sun ciki masu sako-sako da fidda zakka da sauran al'adun marowata inda kungiyar tunana ta nasarar wani shirin ta na samun dogaro da kai mai taken manara wanda zai taimaka wajen yada ilimi kyautata rayuwar marasa galihu da tallafawa 'yan agaji Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar. Muna da masallatai da muka yi rajista a ƙarƙashin Manara sama da dubu tara. wa'annan masallatan idan akwai wanda ke son ya tallafa don ya taimaka yi amfani da wa'annan masallatai muna da lambobi na limamanmu da 'yan kwamiti da ladanai da shugabanni in kana so ka kawo wani sadaka da za a iya raba a wa'annan masallatan muna maraba in kana da wani kayanka da kake so a sayar maka a wa'annan masallatan za ka rage farashi cikin watan azumin ramadan misali dangote ya kawo shinkafa ya ce ya mai da shi ya sauke ko da naira dubu ɗaya ko dubu biyu ya kawo ma'aikatansa su haɗu da shugabanninmu su ma'aikatan su karɓa mishi kuɗi a masallatai a sai da wa'annan ta yadda za a samu sauƙi kaga kenan ya samu wani hanyar da ya tallata hajarsa kuma ya kawo sauki wa al'ummar musulmai mu kuma an yi amfani da wannan wuri namu an samu sauƙi ba kawai ga ƙungiyar izala ba in ana yi a wannan masallacin kowa ma ya zo kamar yadda muke ce wurin tallafawa marayu ba mu ce sai marayun yan izala ba duk wani maraya na musulmi har ma wanda ba musulmi ba in kun san maraya ne ku tallafa mishi domin in ba haka muka kama yi ba wannan halin da muka shiga ciki allah kaɗai ya san abin da zai haifar nan gaba amma idan muka koma wa allah aka ci gaba da wa marayu da yara da suke cikin ƙaƙarin kayi da ma manyan muka kama kafa muka roƙi allah to muna fatan allah ya kama da sauƙin wannan lamari Ƙungiyar dai ta mika takardun tura malamai sassa daban-daban don tafsirin azumi. Ya za su tinkari ƙalubalen tsaro ne musamman ma a jihohin da ke cikin dokar ta ɓaci? Ita ce tambayar da na yau babban mataimakin shugaban ƙungiyar kuma shugaban kwamitin ladabtarwa Sheikh Usman Isa Taliyawa. Da wanda suka je yin tafsiri da wanda aka samu za a musu tafsiri duk da ya ɗan ɗauka komi in ya zo daga Allah yake zuwa. Ba inda kake din zai kawo damuwar ba duk inda kake kana tafiya da kaddaran da Allah ya rubuta maka za ta bi ka in ka bar wurin ma inda kake zuwan nan za ta je saboda haka bara mun tura a yobe mun tura a borno mun tura a adamawa kuma an je tafsiri an gama lafiya an dawo lafiya yadda aka saba bitar dai ta samu halartar kusan mutum dubu daga ciki da wajen najeriya nasiru da mail hikaya murar amurka daga abuja najeriya